Eh, babu sunan gusli Babu sunnonin wanka wa amma sunan gusli fa kamsa amma sunnonin wanka guda biyar ne awwaluha na farkon ta. dasul yadayn ila al-qu'ayn wanke hannaye wanke hannuwa zuwa wuyan hannu qabla idkhali ma fi ina kafin a shigar da su cikin ƙwarya eh wanke hannaye zuwa wuyan hannu kafin a shigar da su cikin ƙwarya sunna ne wal matmala sunnatu kuskuren baki ma sunna ne wal istishaqu sunna shaƙa ruwa a hanci ma sunna ne wal istinsaru sunna fiyacewa ma sunna ne wa masu simatil udnain suna. da shafan ramin kunnuwa sunna ne ta intahat sunanul ghusli sunnonin wanka sun ƙare hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أوقات الصلاة فصلي game da lokutan الوقت المختار للظهر lokaci zaɓaɓɓe na sallan azahar min zawali sham daga lokacin da rana ya yi zawali bi rana ya karkace daga tsakiyar sama ila asirin kama zuwa ƙarshen kama shi ƙarshen kama shine lokacin da inuwa ya yi daidai da da ainihin girman mutum ko girman bishiya ko girman kowane abu duk abin da ka ajiye shi a rana za ka ga da inuwan wannan abun da wannan abun girman su ɗaya an gane to wannan shi ne ake kira ƙarshen kama lokacin da inuwan mutum zai yi daidai da girmansa an gane ku to saboda haka sallar azahar daga lokacin da rana ya karkace daga tsakiyar sama shine zawali shams zuwa lokacin da ainihin rana zai yi daidai da girman mutum shine inuwa zai yi daidai da girman mutum shine ƙarshen kama. na'am wal muhtar lil asr shi kuma zaɓaɓɓen lokacin sallar la'asar tun daga wannan kama din zuwa ga fasfatsin rana wa darurihu ma ila al-ghurubi lalurinsu zuwa ga faduwar rana wal mukhtaru lil maghrib zababban lokacin sallar magariba qadara ma tusalla bihi gwargwadon abin da za a sallata a cikin sa bayan sharuɗinta gwargwadon abin da za a sallata bayan sharuɗa daga cikin sharaɗa akwai faɗuwar rana ba a sallar magariba sai rana ya faɗi to idan rana ya faɗi mutum ya yi tsarki ya yi alwala ya zo ya shiga masallaci ya fuskanci alkibla yana yin sallar magariba yana cewa assalamu alaikum shi kenan muktari ya wuce shi magariba muktari shi bai da tsawo ana idar da sallar shi kenan an gane ku rana na faɗuwa. sai mutum ya yi sallar magariba yana idarwa shikenan muktari ya wuce shine ma'ana kadara masu sallafi gwargwadon abin da ake sallata a cikinsa bayan sharuɗanta wani muktari lil isha zaɓaɓɓen lokacin sallar isha'i min madib shafaq daga ɓoyewar shafaƙi lokacin da shafaƙi ya ɓoye zuwa ga sulusin dare na farko in an kasa dare kashi uku sulusin farko an gane ku eh wa daruriyu ma ila tulu'il fajr Lalurinsu zuwa ga bullowan alfijir an gane da magarba da isha'i suna da laluri daya shine bullowan alfijir wal muqtar lis-subh zaɓaɓɓen lokacin sallar asuba min al-fajr ila al daga bullowan alfijir zuwa ga fasfasin rana eh wa zuwa ga wayewan gari madaukaci ila al-isfar al'a'ala daga ainihin bullowa alfijir zuwa ga wayewan gari maɗaukaci kamar yanzu muna cikin menene a yanzu menene wannan yanzu wannan isfarul a'ala har yanzu lokacin sallar asuba ne dan ka fito yanzu ba ta fito ba ina ranar rana ba ta fito ba saurana a jarida ku kusurwan jarida ke na sha a duba gani rana ya fito har yanzu akwai alamar cewa gari an gani in dai wato ma'ana isfarin ala gari ya waye amma rana bai fito ba yawa gari ya waye rana bai fito ba shine isfarin ala kun gane idan rana ya fito ba a kira shi a ala lokacin lokacin ah, lokacin asuba ya riga ya wuce kenan an gane shi ne karshe ne da luri ya riga ya wuce rana ya fito da mutum zai yi sallah a lokacin da rana ya fito ba a cewa yana sallah asuba akan lokaci sai dai a ce yana ramuwan sallan ne asuba yana ramuwan sallan asuba amma in mutum ya yi tun daga bullowar alfijir har zuwa lokacin isfarin a'ala to ya yi sallar asuba a kan lokaci kun gane ai ba tsada'i yake yi ba yawwa kai su wani lokaci ga suka yi kokarin sai su kuskure su ba suna hasashe ne to idan suka yi hasashe a ga cewa hasashen bai daidai ba sai a kyale musu kayan su a kwarai da gaske in dai mun ga abubuwan da suka faɗa bai cika ba ai ba za mu saurare su ba tunda misali sun ce mana zawali karfe kaza sai mun ga lokacin yayi babu zawali kai za mu saurare su ba tunda dai akwai abubuwan da za mu iya ganewa da kanmu abin da yake da wahala shine kamar alfijir kamar shi kadai da zai gagare mu eh hmm. ba wani takwas zuwa goma za ka cewa duk wannan shafin ya riga ya ya ɓuya e. nan eh, su zannu ne bayanin cikin suna amfani da zannun raji. kamar sukan dace galiban haka eh amma kuma gaskiya suna kura-kurai sosai na'am kenan masallacin da aya a ci kurin abin da suka rubuta wannan shi ne kurin ai ta bala'i mutum ya ce ga inda aka rubuta ai haka ne kurin ba wani a shi limamin shine zai zai dakatar da abin ya nuna musu cewa wa'annan mutane suna iya dacewa suna kuskure Sai eh. da yake ba don wani wani ɗan boko in ya zo shi ne ɗan kwamiti shi ne shugaba ba zai bada zai hana ma za a yi ta rikici ce ai mutanen sun san abin da suke yi dole su za a bi hmm. kwarai da gaske na wa daruriyu ila tulu isham lalurinsa zuwa bullowar rana an gane ku wato tun daga wannan isfarar a'ala har zuwa bullowar rana laluri ne an gane in mutum ya yi sallah har zuwa lokacin nan ya yi sallah kan lokaci amma rana na bullowa magana ya wuce hmm. wal qada'u fil fil jami'i ma wara zalik shi ramuwa a cikin duka shine abin da yake bayan wannan hmm. ramuwa a cikin duka abin da ke bayan laluri ta abin da ke bayan laluri ramuwa ne shi kuma jin da mutum zai yi sallah bayan laluri ba zai ce ya yi sallah kan lokaci ba zai ce ina ramuwan sallah amma in mutum ya yi sallah kan muktari ko ya yi sallah kan laluri zai ce ya yi sallah akan lokaci yanzu da mutum zo yana sallah asuba yanzu ba za ka ce yana rama sallah asuba ba a'a yana sallah asuba akan lokaci kuma ji wannan a lokacin da zai zama yana ramuwan sallah asuba rana ya fito yawwa rashimau na'am ce wurin kalandar nan gurin rubutu lokacin sallah a zai da zai kusan na aka samun matsala za galiban su san sa a kalandar wani zaman sai a sa ɗaya daidai ko ɗaya su yamma minti ba su yamma minti to wannan lokacin shi ne lokacin sallah ko kwashi za a kira sallah wani lokacin sannan a tare sallah daga baya. Wani masu zuwa da suke gudanar da abubuwa ba. alfijir da ka ɗauka ba daidai lokacin ba za a kira sallah ko lokacin ake sallah lokacin na nasu lokacin بسم الله الرحمن الرحيم ومن المكروه daga cikin makaruhai as-sujudu ala kawri imamati yin sujada akan naɗin rawaninsa wato mutum ya na naɗin rawani har zuwa goshinsa to mutum ya yi sujada akan naɗin rawaninsa makaruhi ne ko kuma kummi ko kuma gefen hannun rigansa yana da hannun riga irin mai faɗin nan in zai yi sujada sai ya shimfiɗa hannun rigan ya yi sujada akan shi shi ma sujada akan gefen hannun riga shi ma makaruhi ne ko yin sujada akan mayafansa yin sujada akan mayafi shi ma makaruhi ne shi wal qira'atu fi ruku'i was sujud da karatun alqur'ani a cikin ruku'u da sujada manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan yace ku saurara lalle ni an hana ni in karanta alqur'ani cikin halin ruku'u da kuma halin sujada sai ce fa amma ruku fa azimu fihi rabba amma ruku ku girma ubangiji a cikin sa wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma sujada ku dage da addu'a fa qaminun an yustajaba lakum tabbas za a amsa muku addu'an ku an gane ai saboda haka ba a karatun qur'ani cikin ruku ko cikin sujada na'am نعم والدعاء بالعجمية للقادر على العربية دين الدعاء da wani yare da ajamanci da mutumin da yake da ikon ya yi larabci inda mutum na da iko ya iya yin addu'a da larabci sai ya zo yana yin addu'a da hausa ko yana yi da turanci ko yana yi da faransanci ko yana yi da wani yare na najeriya an gane ko wanda ba larabci ba ko yana yi da galgaliya amiya shi ma amiya ba larabci ba ne shi idan mutum ya zo yana yin addu'a ba da larabci ba to shi ma wannan yayi makaruhi walil tifatu fi sala da waiwaye a cikin sallah mutum yana sallah yana waiwayawa shi ma wannan waiwaye din makaruhi ne a cikin sallah wa tashbiqu asabi'i da kuma wato hada yatsunsa mutum yana sallah yana hada yatsunsa haka wa ma. da karere yatsun tsak tsak haka yana karere yatsu wannan karere yau shi ma makaruhi ne wata uyadai ala khasirati da sanya hannayensa akan kwibinsa wato mutum ya kama kwankwaso haka ɗaura hannayensa akan kwankwaso to shi ma wannan makaruhi ne wa iqa'u da kuma zaman iqa'u shi kuma zaman iqa'u a wajen malikiya shine wato mutum yayi haka haka shi ne ika'a an gani wannan shi ne ika'a a wajen malikiyarsu su a wajen su in kai irin wannan zama ko ba a cikin ko ba a cikin raka'a biyu ba kai makaru ina ba tan gane to amma kaga ika'u wanda malamai suka rinjayar shine mutum ya bude kafafunsa sai ya zauna akan duwawunsa an gani wannan yana da wuya shine mutum ya yi haka an gane mutum ya buɗe ƙafafunsa ya zauna kan Shi ne asalin ikra'a wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya hana eh na'am wa tagmidu ainai da rintse idanuwansa rintse idanuwansa wato mutum yayi sallah yana kulla ido yanda ka san fasto to shi ma wannan makaruhi ne shi na'am wa wadau qadamihi ala lokura da daura diddigen sa kan wani irin sallar rawafid mutum yana sallah ya haɗa ƙafafuwansa ya ɗaura diddige wani akan wani wa tafakkuruhu bi umuri dunyawi amrin duniyawi. da tunaninsa akan al'amari na duniya mutum yana sallah yana tunani akan al'amarin duniya yana sallah yana tunani akan kwangilan da aka bashi har yanzu ba a biya shi ba yana ta calculation yadda za a yi ya amshi kuɗin shi na kwangila ko kuma yana cikin sallah yana tunani akan budurwar da yake so ya aura an gane ai yana ta sallah yana ta tunanin yaya za a yi ya shawo kan wannan al'amari ita wannan budurwa ta taso shi maimakon ya zama to hankalin shi yana cikin sallah sai ya zama hankalin shi na kan tunanin duniya yanda zai samu kuɗi yanda zai auri wacce yanda zaka zaka za irin wannan to yin tunani akan al'amarin duniya shi ma makaruhi ne idan mutum na sallah eh wa amlu shay'in bi kummi eh rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah mazaje wanda kasuwanci ko siye da siyarwa wato ma'ana fataushi ko siye da siyarwa baya shagaltar da su daga ambatan Allah an gane ku yawa da tunaninsa akan al'amari na duniya wa hamlu shay'in bi kummihi da daukan wani abu a hannun rigansa mutum a hannun riga yana da hannun riga mai fadi sai ya dauki ya sa wani abu a hannun riga ya kulla sai ya zamanto wato yana dan waigawa yana dubawa kada a sace masa an gane to wannan abin shi ma makruhi ne saboda zai sanya hankalinsa a nan wajen au fami ko kuma sanya wani abu daukan wani abu a bakinsa mutum ya sa goro ko ya ajiye wani kuɗi a bakinsa to shi ma wannan makaruhi ne na mu'abasun kai. biliyati biliyati da yin wasa da gemun sa mutum yana yana yana wasa da gemu shi ma wannan duk makaruhi ne masha Allah Yeah. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن dama an ce akwai saki kinaya ko akwai saki wanda yake swari akwai saki wanda yake kinaya wato ma'ana ba a fito ɓaro-ɓaro ba mutum ya saki matar shi amma bai fito ɓaro-ɓaro ya ambaci kalmar saki ba misali an gane to saboda haka shi kinaya kala biyu ne na zahira akwai kinaya zahiratun akwai kinaya wanda yake baro-baro wa muhammala wa mutamila wa mutamila akwai kinaya mai daukan ihtimali kinaya mai daukan ihtimali yana daukan fasarori nan fa zahiratu bisul qawlika anta khaliyatu cewa shi zahira kinaya zahira shine misalin ka ce ke wofintacciya ce ke wofi ce misali shi wannan kalman wofi a wajen basakwaci in ya ce wa mace wofi saki ya tabbata saboda yana nufin ta wofinta daga miji ba ta da miji a lokacin nan shi kuma bakanin ya ce wofi zagi ne ban za wofi kawai mahaukaciya wawuya baka shi wannan in ya kira wofi ba yana nufin saki ba ne saboda haka idan bahaushe ya kira kalman wofi sai an duba urf tukuna an gane shi wannan da ya kira kalmar wofi a cikin Hausa a cikin kabilan Hausa shi menene shi a cikin kabilan Hausa shi ba zakwace ne o ba zakwace ne ce wofi ba zakwace ba Kaduna ko ba zakwace na hakika a ce a'a ba zakwace na hakika to saki ya tabbata in ba zakwace na Kaduna ne zai iya yiwuwa ya cakuɗa ainihin yarensa to da ya cakuɗa yarensa to sai an tambaye shi dan duk wanda ya riga ya to haifafar Kaduna to dole ne in yayi magana sai an bincika ma'anan magana saboda Kaduna ba ta da wani Hausa ta kamar nata an gane mutum yana iya ga ya yi Hausa bai ma san me ya faɗa ba misali dole ne sai an tambaye shi me kake nufi ka kira wacce mata wofi me kake nufi ina nufin banza ce ba ta da hankali in ba mara hankali ba wacce ce za ta ringa jayayya da mijinta kaga anan ba saki bane in ya ce wobi? ya ce a ah, ai mu mu sokotawa ne kowa ya sa a sokoto an ce wobi? kowa ya sa abin da ke wato anan aka haife shi amma ya shi ba sokoce ne ban fare ne in ya ce wobi yana nufin saki ne shikenan an gane wannan ko to saboda haka dole ne in ya ce khaliya wato wofintacciya yana nufin ta wofinta daga miji shi wannan baya bukatar a tambaye shi in an san inda ya fito kenan ko ita ce ba sokoce misali sai ta ji shi ya faɗi kalmar shi ba basa kuci ba ne dole sai ya tambaye shi sai faɗi kalmar ita kuma tarki rikici tun tana tunanin a garin su kafin da ake eh. ba za a ɗauki bayaninta. ba za a ɗauki bayaninta ba akwai kalmomin za ga akwai bambancin hausa akwai kalmar za ga in ba kano ya gaya wa basakwace zai basakwace ya gudu in kuma wani lokaci basakwace shi ma ya ɓaro ma waccan ba za a gani kaga akwai kalmar kutuma ko idan ba zakwace ya faɗa ba matsala ya ce ya sai ainihin doya kutuma kutuma me yake nufi da kutuma kutuma eh manya manya amma in ka ji bakano an ce mai kutuma zai ruga guji ko saboda a nan wajen kalmar kutuma ba tsani da zuwa laka idan ana wasa tsakanin kwace da abin nan idan shi bakano ya ce diwa shi kuma wannan sai ke kutuma sai ga duk gaba ɗaya kowa ce subhanallah sai ke kai kowanne wannan in ya faɗi kalmar iwa akwai abin da yake nufi ba ba ba tsaba shi wannan ba ne. to yanayin irin wannan kalmomi suna nan da yawa dole ne sai an tambaya kafin a yanke hukunci akan abu an gane wannan ku yawwa na mubariya akwai baka shi wannan bai buƙatar tambaya kamar yadda na faɗa in dai misalin an san wanda aka yi magana da shi akwai kamar kalmar bariya kubutacciya ke kin kubuta daga miji kenan in yace anti bariya bi ma'ana kin kubuta kina zaman kanki ne wahiya ka sarih wannan lafazi kamar sarih ne kamar lafazi ne baro baro kamar saki ne kawai a fili fi annahu la tuqbalu da'awahu fi ghayri talaq cewa lalle ba a karban da'awansa in ba ga saki ba in ya ce ba saki nake nubi da khaliya ba ko bariya ba za a yarda ba kawai saki ne kawai ai ba su ne wannan kalman hausa oh a ah, shi wani ai balarabe ne nan za a zo da balarabe ya zama sai an san kowa ya shi ya san mai magana in an san cewa bai san larabci ya faɗa kaga ai an san bai san abin da yake nufi ba amma balarabe ce anti khaliya ko anti bariya to an san kawai saki ne wal mutamila akwai kinaya wanda yake mai karban fasarori na'am misali zahabi kamar ya ce wa matar shi tafi gidanku in ya ce tafi gida in ta tafi gida sai an tambaya ka ce ta tafi gida mai kake nufi ta tafi gida ka sake ta ko ta tafi gida ta je ta taladabtu ladabtu sa'annan ta dawo sai ce kawai ina cewa na ce ta tafi gida ne ta je ta ladabtu saboda gaskiya abubuwan da take min ina so ta dan zauna kamar wata biyu sa'annan in dawo in dauke ta an gano wannan musamman misali a ce wato ya kawo ta birni ta sha fanka da AC sai tana masa wato taurin kai sai ce mata ta tafi ƙauyensu ta koma ƙauyensu an gani kaga a nan wajen a wannan baya halatta ya hana ta abinci ya zai hana mace abinci a can ƙauye ya yi laifi nan za a lissafa masa duk kuɗin ce ba ne nawa ya saba ba ta kuɗin ce ba ne in kuɗin ce ba ne kullum ana ba da dubu ɗaya ne to in ta yi wata biyu dubu ɗaya na wata biyu kudin nan ko can na eh, abincin ƙauyen har iyayen ka ɗora wa nauyi <laughs> ka ɗora wa iyayen nauyi ne yayi nan za a yi littafin kuɗin da za ka kashe mata a nan a da shi za ka lissafa kuɗin da za ka kashe mata a nan wajen za ka lissafa sai a biya a bata kuɗin a wai mace ta kaɗai ce matar ta kaɗai ce matar kuma shi shi mai kuɗi ne eh, ai to ya daga ci shi nawa ake bata kuɗin ce bari ita na ta da kanta nawa take kashewa in ya zama da su da shi suna kashe suna ce ɗari biyar dubu ɗaya kaga sai a ce kila ita ɗari biyar shi ɗari biyar misali eh na sarfi ko ya ce mata ki juya ki tafi ya ce wa mata shi juya shi ma wannan za a tambaye shi ta juya ta je ina ana karɓar da awan shi fi me eh, a wajen korewan saki ce shi ya ce ta juya ne ta tafi gida ba yana nufin saki bane za a karɓi da awan shi an gani amma sai ya rantse aka ce ni ba sake nike nibi ba wallahi tallahi ba sake nike nibi ba shikenan wa adadihi eh, fi da'awahu wa adadihi ana karban da'awansa a wajen a wajen kore sakin da kuma in saki ne kuma adadin sakin in ya ce wansarifi yana nufin saki to saki nawa kake nufi sai da su malikiya suna da fahimta ko kuma ce jumhur suna da fahimta saki ɗaya saki uku kalma ɗaya saki ɗaya saki uku ne to idan ya ce ki juya sai an tambaye saki nawa sai ce saki ɗaya nake nufi ko saki biyu nake nufi ko saki uku nake nufi dole sai an tambaye shi fa yadda annahu arada talaqa idan yayi da awan cewa shi saki yake nufi ba al mashhur annahu yakunu talaqa to zancen da ya shahara to lalle yana kasancewa saki din ne in ya ce saki yake nufi to saki din ne da zance mashhur amma muƙabilin mashhur ba saki ba ne. wannan mai rauni ne na'am gaba Al'imam imam al-qurtubi na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب الحيض باب wa للحيض عدة من الليالي خمس وعشر منتهى الكمال هيلة ينادى للسافي ندراري خمس وعشر goma da biyar shine goma sha biyar shine munta halka mali shine makura na cika shine makura na cika fa in yanzu shaikun ala takmila fa za ka irkun hadisu min illati idan ya ƙara wani abu akan cika ya ƙara wani abu akan cika akan kwana goma sha biyar ɗin fa za ka irkun wannan wani jijiya ne hadisin da ya faru na rashin lafiya wani jijiya ne da ya faru na rashin lafiya saboda haka za ta yi wanka ta yi sallah tunda dai ya karu akan wannan kwana goma sha biyar wa gayatul qillati fil ayyami salasatun tajri ala dawami wato gayan karanci na kwanaki nawa ne karancin kwanakin da mace za ta yi haila a ce ta yi shine kwana uku karanci wato mace ta yi ta yi al'ada na kwana uku kwana uku wanda yake yana gudana a dawwame idan mace ta yi kwana uku tana al'ada yana gudana a dawwame wannan shine gayan karancin kwanakin haila eh zaka ji na'am na'am wa inna ma hadha fil istibra'i wa iddatu zawjati wal ima'i wato wannan da ake cewa karanci kwana uku ba ana nufin kowane irin al'ada ba wato wannan a wajen malam a wajen istibra'i ne kun gani mace idan aka yi zina da ita tana so ta samu tsarkin mahaifa an gane wannan ko to za ta yi jini ɗaya ko to wannan jinin da za ta yi guda ɗaya ƙaranci jinin nan ya kwana uku idan ya to ta yi jini jini ya zo kwana ɗaya sai ya ɗauke wato shi malam yana ganin ba za a sanya wannan ba za a ce ta yi istibra'i ba ko ta yi kwana biyu ya ɗauke ƙaranci sai jinin ya yi kwana uku yana zuba sa'annan ya ɗauke sannan a ce ta yi istibra'i saboda ana sa a samu ihtiyat ana so a cire shakka a tabbatar da mahaifin ya samu tsarki a gani amma ba ga hakika ɗigowar jini kawai haila ne mace na zaune kawai sai jini ya ɗigo sai ya tsaya ta yi al'ada ko kuma jini ya zuba kwana ɗaya sai ya tsaya ta yi al'ada amma shi malam ya ce a wajen istibra'i karanci sai jinin ya yi kwana uku to ai akwai matar da jinin kwana ɗaya ke ya ɗauki to ya za yi da ita to akwai matar da kwana biyu jini ke ɗaukewa ya za a yi da ita kaga idan mace haka take ba yadda za a yi ta kwana uku aiko kaga a wannan wajen in ta yi kwana ta ɗaya ya ɗauke shi ke nan ta yi wanka ta yi sallah a ta kuma ta je a aure ta an gane wani ko yau wannan shi ne kwana ɗaya sun gama kawai shi ke nan in sai kwana ɗaya sai kuma a tsara yin wasu kwanaki kila a yi wata ɗaya sannan wani jinin ya zo ko kwana goma sha biyar ƙaranci kafin wani jinin ya zo na'am a'a shi fa jinin ya zubo ya zubo kwana uku a jere Thank you. a to shi abin da yake cewa kwana uku a jere in jirin ya zubo ya ci gaba da zuba yau gobe jibi a jere ba wai yana nufin wai ta yi jini ni uku ba kwana uku a jere kuma gane ba da yanzu yauwa ba maganin wata kawai in jinin ya zo ya yi kwana uku yana zuba sannan ya tsaya idan jinin ya yi kwana ɗaya ya tsaya to wannan bai yi ba shi ne abin da yake magana Eh, ina ga nayi wannan bayani ko kuma yana yana ta calculation din wasu kudade a can da shago eh, yana yana ta calculation wasu kudade za su zo mai ai nayi wannan bayani nace akwai mace sai ma na tambaya nace akwai macen da kawai jinin kwana ɗaya ke zuwa mata ko kwana biyu kuma baya ƙarawa akan haka to yaya za ta yi kenan za a ce Ibrahim bai yi ba nace yayi kwarai da gaske na'am wa inna ma haza fil istibra'i kawai wannan a cikin istibra'i ne yake cewa kwana uku a jere da kuma iddan matan aure da bayi ku yangai su ma za su yi idda ne kwana uku a jere shine istibra'in su na'am ibn rush بسم الله الرحمن الرحيم نعم والخلف في التذكار معه اشتهاء wal khulqu fil mar'ati massat farjaha sabani ya zo game da wato tunani wanda akwai sha'awa tare da shi tunani ne mutum ya zo yana ta tunanin mace an gane matar da yake so ko ya ga wata mace ta ba shi sha'awa sai ya ta tunani ta tunani na sha'awa har ya zamanto wato wannan tunani wanda akwai sha'awa din ko da bai fitar da ruwa ba ake magana ba tunani na sha'awa ko ba a fitar da ruwa ba shin ya warware alwala ko bai warware ba malamai sun yi gwajin fahimta a kan shi wasu malamai suna ganin wannan tunani wanda akwai sha'awa tare da shi ya warware alwala wasu malaman fiƙi suna ganin bai warware alwala ba amma menene Raje? alwalan bai warware ba an gane wannan shine haba na mai iziya mun karanta na'am wal khulfu fil mar'ati masar farja. na'am sabani ya zo game da mace da ta shafi farjinta annabi cewa yi mammasta masta zakara hu fal duk wanda ya shafi farjin a zakarinsa ya sake alwala to wa kaifa man masar farjaha daga cikin ruwayoyin muwadda akwai akwai daga cikin ainihin ruwayoyin muwadda akwai hadisin man farjaha shi ma cewa ta sake alwala an gane wannan ku to almuhim dai su malamai malikiya sun yi sabani ga mace in ta shafi farjinta shin za a yi ilhaƙin shi da zakari ne tunda annisa'u shaqa'iqur rijal ko ya za a yi wasu malamai suka ce e eh, yadda namiji in ya taɓa zakarin shi alwala ya karye ita ma mace kazalika an gane wannan ko duk da anan wajen malam bai yi maganan shafan zakari da sha'awa ba akwai daga cikin malikiya masu ganin kawai mujarradin shafan zakari ya karya alwala ko an yi sha'awa ko ba a yi ba misali akwai masu ganin cewa dole sai an yi sha'awa wayannan su ne suka fi ƙarfi a wajen hujja fa in takum qad al-afat ya talibi tawadda an qulhu wala tubali idan ya kasance matar ta nutsar da hannunta cikin ramun farjin ta tura yatsanta cikin ramun farjin in ta kasance ta yi haka ya kai mai karatu ta sake alwala qul faɗi wannan magana kada ka damu ka faɗe shi kada ka samu wani damuwa na shakka ka faɗe shi da ƙarfin abunan gwiwa wal kulfu fil qublati in tajarradat Allah zatin wa qazdaha wa qazdaha wa faradat sabani ya zo daga malamai game da sumbantar mace in tajarradat Allah idan ta tsaraitu daga jin daɗi idan ta tsaraitu daga me daga jin daɗi da kuma nufin jin daɗin babu jin daɗi ba nufin jin daɗi wan faradat sai ta kaɗaitu kawai wato sumbanta ne kawai ya kadaitu na batan gane sumbanta ne kawai ya kadaitu babu ainihin jin daɗi ba nufin jin daɗi ya ya maganan alwala ya karye wasu ka ce la sumbanta in ya to mujaradin sumbanta bai karye ba sai idan an sumbanta wato da niyyar jin daɗi ko an sumbanta an ji daɗi to anan wajen shine ya karye a wajen wasu a wajen wasu malamai akwai masu ganin kawai kamar mai iziya mai ce fala tura'a fiha allazza ya ce kawai mujarradin sumbantar mace ya karya alwala ba a lura da an ji daɗi ko ba a ji ba shi a mazhabin mai iziya shi ko an ji daɗi ko ba a ji ba alwala ya karye kawai an gane amma kusan cewa shine amfanin yin karatun kada mutum ya zo ya tsaya ya karanta littafi ɗaya kawai ce shi ya san fiƙihu idan ka karanta wannan littafi karanta wani kaga in mutum ya tsaya ga iziya zai tsaya ne ya ta rikici idan ka zo ka bada fatawa ka ce idan mutum ya yi a sumbanci mace bai ji daɗi ba alwala ya kare sai ce kana saba wa malaman fiƙihu an gane zai miƙe ce su dai mu dai mun yarda da fiƙihu wa'annan malamai suna da ilimi fiye da kai wa'annan malamai sun fi ka hangen nesa kaza kaza kaza tunda sun ce ba a lura da jin daɗi to mu mun tsaya nan wajen ina fatan gane to in ka ce haka a cikin dai malikiyan wasu na ganin ana lura da jin daɗi shi sa mai sai ibn rushd zai kawo wannan akwai sabani don ka san da wannan an gane kaga a nan wajen kenan idan mutum ya karanci iziya kawai zai zan fitinan ne kawai da kayi magana ya ce an saba malaman fiqh to shin shi ma ibn rushd da ya kawo wannan shi ba malamin fiqh bane da ibn rushd da mai ziyan ma waye wani haka ba za a hada ba misali to saboda haka yana da kyau a ringa karatu karance karance littafin fiqh a yi ta karance karance a yi manya manyan littafan zaka ga akwai matsalar za ga wasu suna ta rikici akan shi wato an riga an warware shi a wasu wurare na'am na'am wal kulfu fil lamsi bi ghairi ladha warrafdu lil wudu'i summa radda sannan sabani ya zo game da shafan mace ba jin daɗi mutum ya shafi mace bai ji daɗi ba shin yaya alwala ya karye ko bai karye ba da kuma da kuma kore niyya na alwala mutum ya yi niyyar alwala ya fara alwala sai ce kai ya fasa yin alwalan nan tunda yace ya ce ya kore niyyar nan shin za mu ɗauka har yanzu alwalan na nan a yi amfani da niyyar shi na farko ko kuma tunda ya kore niyyar shi kenan alwalan ya ɓaci akwai sabanin malamai summan ridda sannan idan mutum ya yi ridda alwalan shi ya karye nan take ko sai idan mutum ya yi ridda aikin shi ya ɓaci ko sai idan mutum ya mutu kafiri ha? malamai sun yi sabani akwai masu ganin da zarar mutum da mutum zai yi alwala yanzu sai ya yi ridda to wannan alwalan ya karye da zai dawo musulunci da zai sake sabon alwala ne ko ban ce na in ya shigo musulunci zai sake sabon alwala akwai masu ganin la in dai mutum ya yi ridda wannan riddan baya tasiri ga aikin shi ko alwala ko sallah ko wani abu sai idan mutum ya mutu kafiri idan mutum ya mutu kafiri duk wannan aikin da ya aikata duk ko shekaru nawa ne sun baci an gane saboda innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun lalle wa'anda suka kafirta suka mutu suna kafirai to wa'annan ayyukansu sun baci duniya da lahira kuma wayannan su ne ma'abota wuta suna masu dawama a cikinsa kaga innan lazina kafaru wa matuwahum kufaru su mu wa'ancan sun duba gundarin ayan nan wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk ko wallahi da zaka yi shirka da aikinka ya ɓaci wala kunan min minal khasirin kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara to gundarin wannan aya ya nuna da za a yi shirka da aiki ya ɓaci shi kuma wancan aya ya ce innal zina kafaru wa matuwahum kufaru ulaika ɗan amaluhun wa kufaru a duba wannan sai idan sun mutu suna kafirai a gani duk wanda ya kafirta ya mutu yana kafiri Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum wa'annan ayyukan sun ɓaci fi duniya wal akhirah a duniya da lahira sannan wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun kuna nuna ku to sai malamai suka ce wannan la yahba danna amaluka in mitta alal kufur idan ka mutu akan kafirci duk aikin da ka aikata ko shekara nawa ne ya ɓaci amma da mutum zai kafirta sannan ya dawo to aikin shi bai ɓaci ba an gane ƙarƙashin wannan malamai suka yi saɓani akan mutum ne ya musulunta zamanin manzan Allah ya yi imani da manzan Allah ya karɓi musulunci kuma ya haɗu da manzan Allah ya zama mai ya zama sahabi ko da ya zama tun sahabi sai kuma daga baya sai zo ya rida a zamanin annabi ɗin, da ya a zamanin annabi sai kuma daga baya bayan annabi ya rasu sai ya dawo zuwa ga musulunci kuma ya kyautata musuluncinsa ya mutu akan musuluncin shin za mu ɗauke shi a matsayin sahabi har yanzu ko kuma ya lashe ko tun da ya musulunta bayan annabi ya dawo cikin musulunci za a kira shi tabi'i ne ƙaulani amma abin da ya fi rinjayen wajen malamai sahabi ne har yanzu sahabi ne har yanzu akwai da yawa daga cikin mutanen da suka yi suka musulunta sun haɗu da annabi sun musulunta daga baya suka yi ridda bayan annabi ya rasu suka dawo sa'annan kuma aka lissafa su daga cikin sahabbai malaman hadisi sun jayar da wannan saboda wannan aya din innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ya hada guda biyu an gane wannan ko amma wasu malamai suka ce la innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru a ulaika ashabun nar a innal ladzina kafaru ulaika hadiqan a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ma tuhum kufarun ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kuma gano wannan ba mm. wato kafircin yana da alaƙa da bacin ayyukansu sannan mutuwa suna kafirai yana da alaƙa da dawaman a cikin wutar jahannama kuma gano wannan ba innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufaru ko ka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ta ce daban-daban ne innan zina kafaru ula'ika ula'ika habitat a'maluhum fi duniya wal akhirah wa matuhum kufarun ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun haka wasu malamai suka fassara to wannan shine dalilin da za ka samu sabani kan matsala din amma abin da ya furin jayi shine maganar farkon nan Allahu a'lam wahkum bi hadhihi sifati zahira mahama badal fi fi'il zil mubashara hmm. kai hukunci da wannan sifa na zahiri mahama badal duk sanda ya bayyana a wajen aikata wannan runguma din idan mutum ya rungumi mace shi ma yaya shi ma akwai wannan sabanin wasu na ganin in ya runguma ce da jin dadi to in ya runguma babu jin dadi to sun yi wannan tafsila din da aka yi insha Allah na'am suna ta saduwa da juna suna ta haduwa da juna na'am ibnu ashir dan ashiru na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim law lam yakul qidam wasfuhu lazim hudusuhu dawrun tasalsulu da a ce idan ba siffan Allah ba ne lazima hudusu da faruwan Allah shi ya lazimta menene idan a ce tintini yana nan shine ma'ana idan sun an ce kadim abinda suke nufi da kadim shine tintini yana nan an gane wannan a cikin yaren mutakallimi da a ce Allah a ce idan ba siffan shi bane lazima hudusu da dole ya zama to fararre kenan kenan lazima daurun lazima tasalsulun ko hutima daurun tasalsulun kenan da ainihin dauru ya zama dole da kuma tasalsul da dauru ya zama dole mai daur shi daur wato kaza ne ta yi kwai ko kwai ta yi kaza ko kwai ya yi kaza misali da kwai da kaza wanne ya riga zuwa shi ne daur da kwai da kaza wanne ya riga zuwa idan ka ce kwai kwai ke fashewa a samu kaza sannan wane ne yake fitar da ƙwan kaza wanne ne ya riga zai iya yawa kila Allah ya halicci ƙwai ne a walan sai ƙwan ya fashe daga baya kuma kaza ta fito zai iya yawa kila kaza ne ta fara faruwa a duniya sannan daga baya aka samu ƙwai. to wannan shi kira daurun daurun an gani? in an ce wato Allah wato fararre ne to zai zama to kenan duniya ta halicci Allah ko Allah ya halicci duniya za sai a rasa wane ne wane ne farko sai a samu daur ko kuma a samu tasalsul a ce to Allah yana da farko in a ce tasalsul shine sarka abin zai ta yin tsawo ne ya ta yin tsawo Allah yana da farko to tunda yana da farko abin da yake da farko akwai wanda ya halicce shi haka ne eh to ya halicci Allah ya a ce wani to shin shi ma wannan yana da farko eh yana da farko to shi ma waye halice shi a ce wani shi ma wannan yana da farko a ce eh shi ma waye halice shi wani ana ta tafiya ana ta tafiya har sai an kai bango to shi kuma wannan wanda ya kai bangon na ƙarshe din wancan wanda waye A ce shine ai shine wanda bai da farko bai da farko eh tunda bai da farko to ai shine Allah duk wayannan da ka kira Allah ba fararu fararu ne su ba su ne allolin ba wancan wanda an kai ƙarshe daga gare shi babu magana kuma shi ne wanda bai da farko bai da ne Allah ai ina fatan gane wannan in dai har an ce Allah idan ba sifan Allah bane za a samu tasalsul abin yayi ta sarka yayi ta sarka ila ma la ni hayata lahu saboda haka wannan ya koru Allah ta'ala qadim ne shi bi ma'ana Allah ba shi da farko idan an ce qadim idan su salafiyun ba sa amfani da lafazin qadim wannan qadim yana daga cikin istimal na ainihin mutakallimi yana cikin istimal na ainihin asha'ira su ma an gani amma su salafiyun ba sa ce ma Allah qadim an gane wannan ko saboda wannan kalman qadim kalma ne mai daukan fassarori da yawa kalma mai daukan fassarori da yawa ba a jingina ma Allah subhanahu wata'ala shi na'am law amkana al-fana'u lan tafal kidam law ma sanal khalqa hatam da a ce zai yiwu a ce Allah ya ƙari da a ce fana'u zai yiwu ga Allah da idam ya koru in an ce Allah kullum man alaiha fan ko da a ce zai yiwu a ce Allah ya ƙari to da sifan idam ya koru ga Allah da Allah bai zama kadim ba da Allah ya yi misali da halitta hudusuhu in hatama hudusuhu da faruwan Allah ya zama dole in Allah ya yi misali ya yi daidai da halitta a wajen siffofinsa da a ce Allah ya yi daidai da halitta a wajen halitta in hatama hudusuhu da faruwansa ya zama dole da ya zama hadi na'am law lam yakun hayyan muridan alima law lam yakun wasful gina la huftaqar law lam yakun bi wahidin lama qadar ko ba ga da a ce siffan wadata ba nashi bane iftaqara da ya bukatu in an ce siffan gina siffan wadata ba na Allah bane da Allah ya zama faqir wa iyaz billah ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu bi huwal ganiyul hamid ko to da a ce Allah siffan wadatuwa ba na Allah bane da Allah ya zama fakir ya iyazu da ya bukatu law lam yakun bi wahid da Allah bai to makadaici ba da bai sami iko ba in da Allah bai to makadaici ba da bai samu mai ba iko idan ya to akwai alloli da yawa kuma kowane Allah yana da irin nashi manufa za a samu matsala kamar yadda ake samun a cikin siyasa a samu 'yan siyasa kowa da irin manufofinsa shi wannan ɗan siyasa yana ganin a yi gabas wannan na gani a yi yamma wannan na gani a yi kudu kuna ganin 'yan majalisa ko sai a zauna a yi ta rikici a cikin majalisa har ma a yi doke-doke wannan ɗan majalisa yana ganin a siyar da refinery wannan kuma na ganin bai yadda a siyar da refinery ba idan wannan ya ce a siyar wannan ya ce ka a siyar to dokan wa za a bi in ya zama to duk karfin su daya za a zauna lafiya wannan ya ce a siyar wannan ya ce ka a siyar kuma karfin su daya za a daɗe ana rikici kuma babu ainihin hallu babu hanyar warwarewa idan wannan Allah ya ce a saukar da ruwan sama wannan Allah zai ce kada a saukar wannan Allah kuma ya ce ruwan ya sauka sai ya kai sama kuma ya koma ƙarshe ya koma can da ya fito hmm? to yanzu yaya shi ruwan da aka ba umarni dan Allah yana cewa ne kun fayakun ko to inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to idan wannan Allah ya ce kun wannan Allah ya ce la takun eh wannan Allah ya ce ka tsaya tsakiya ka kasance kuma kada ka kasance yanzu umarnin wa za a bi shi ruwan zai bi umarnin waye eh ba matsala kaga akwai matsaloli ko to shine abin da ake magana nan wajen cewa da a ce a menene da a ce Allah ba shi kadai bane a na ne wajen wannan makaranta ne yau eh, laulam yakun bi wahidin lama da bai kasance makaɗaici ba da bai samu iko ba idan mutum ba shi kaɗai ba ne ba zai iya kawo doka shi kaɗai sai dai ayyar yarda gaba ɗaya idan shi ya kawo sauran ba su yarda ba akwai matsala an gane yayi ba zai zama to yana da cikakken iko ba law lam yakun hayyan muridan alima wa qadiran lama ra'aita alama da a ce Allah bai kasance rayayye ba mai irada alima eh in a ce mai irada shine ma'ana duk abin da kaga ya faru Allah shi yayi nufin abin ya faru in kaga ruwa ya sauka da iradan Allah ne Allah shine ya so Allah shine yi nufin abin ya faru in kaga an yi sanyi Allah ne ya nufin abin ya faru in kaga ana fari Allah ne ya nufin abin ya faru Allah yana da irada an gane wannan kamar yana raddi ne ga ashabul illa masu cewa samuwan Allah shine dalilin samuwan halitta ba wai Allah ya yi nufin ya halicci halitta ba ne shi ne ya ce a nan wajen Allah yana da ƙudura yana da irada da a ce Allah ba rayayye ba ne ba mai irada ba ne ba mai ilimi ba ne ba yana aikata abu da saninsa ba ne da a ce Allah ba mai iko ba ne lamara aita alama da ba za ka ga duniya ba tun da kaga duniyan nan ya nuna Allah ta'ala yana da iko kuma yana da irada yana kuma rayayye ne shi fa'idu shay la yudi والثاني في الست قضايا باطل كذا مقدم اذا مماثل shi tali a cikin wayannan kadaya guda shida din batattu ne mai kadiya in an ce kadiya wannan istilahi ne na malaman mantik malaman mantik suna amfani da kalman kadiya kadiya mantikiya shine misali wato a jingina abu zuwa ga abu ko a kore abu daga wani abu shine kadiya mantikiya an gane isbatu amrin li amrin aw nafi amrin an amrin su suna kiran shi kadiya kamar in nace Allahu akbar kaga na jingina girma zuwa gawa Allah kaga na tabbatar da wannan ya zama kadiya mandikiya ko kuma nace a in nace Muhammad Rasulullah kaga na tabbatar da manzanci zuwa ga manzo zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadiya ce mandikiya sannan kuma a kore ainihin abu ga abu an gane alkafir laisa bi swalihin kafiri ba ba bane shi ma a nan wajen an kore wani al'amari ga wani al'amari Allah lam yalid wa lam yulad ko to shine ƙabiya mandiƙiya. ina ba ta allura to saboda haka a nan wajen akwai kuma abin da kira tali shi tali a nan wajen ne abin da zai biyo bayan wannan ƙadiyya ɗin kaman laulam kun wasu fulgina lahu kamar nan da aka ce laulam kun laulam yakul qidam wasfahu da a ce ƙidam ba sifan Allah ba ne, menene tali lazima hudusu wannan lazima hudusu shi ne tali lau'am amkana fana da a ce zai yi a ce Allah ya ƙari me tali lan tafal idam da idam ya kori ga Allah laulam kun wasful gina lahu da a ce siffan Allah bai da siffan wadatuwa bai tafi daga Allah me zai faru iftakar da Allah ya bukatu wannan iftakar din shine me shine tali laulam kun bi wahidin qadiya din kenan da a ce Allah shi ba shi kadai bane me zai faru lama kadar da bai samu iko ba laulam kun hayyan da a ce Allah bai kasance rayayye ba muridan mai irada aliman mai ilimi wa ajira mai iko mai talinin lamara aita alama wayannan abubuwa guda shidda shine yace wa tali hmm, shi tali din a cikin qadiya din nan guda shidda duk batattu ne shi wannan tali din abin da ya biyo baya din a ce a ce hudusuhu a ce Allah fararu ne fararre ne shi a ce ko lau ma saral kalka wudusu hum hatab a ce Allah farare ne ko a ce Allah ya yi misali da halitta ko a ce lama ra'aita lama kadar ko a ce lama ra'aita alama ko a ce iftakar to duk wayan abubuwa a ce Allah ya bukatu ko Allah ta'ala ya zama farare ko Allah ya zama ba makaɗaici ba ko Allah ya zama ba mai iko ba ko Allah ya zama ba wanda ya daidai da shi an gane ai to duk wayan abubuwa batattu ne gaba ɗaya su tali din Muƙaddamun izan mumasilu kaɗan shi kuma muƙaddima ɗin, shi ma yi daidai da shi shi ma in ya zama tali ɗin ɓatacce ne shi ma muƙaddima ba shi ma ɓatacce ne me ɗin shi ne laulam ya kulki da kidam wasu. to Allah ta'ala idan siffan shi ne da a ce idan ba siffan shi bane to idan siffan Allah ne wannan maganar da a ce ɗin ɓatacce ne law amkana fana shi ne muƙaddima ɗin. da a ce karewa zai yiwu to shi ma kare wannan mukaddima ne to Allah ba zai kare din ba law lam yakun wasful gina a gane shi wannan kalman cewa siffan wadatuwa bai kasance a gare shi ba kace ne wannan an gane law lam yakun hayyan da a ce Allah ba rayayi bane wannan kasancewan a ce Allah ba rayayi bane ba kace ne shi har zuwa dai karshe to shi mukaddiman shi ma shi ma ɓatacce ne kamar yadda taliya ya zan ɓatacce eh, idan an haɗa su duka kuma sun zama su ne ƙabiya mandiƙiya eh insha Allah an yi karatu malam anan abin da ya sai irin ka wannan laulan laulan saboda a shaya sai ka ɗin fatin ya sa ya kawo su ko saboda a shaya sai ka ɗin wasu fatin ala shi sai ya kawo wannan abubuwan laulan laulan ai ba magana tabi da yanzu wajen nan yana raddi ne a hankalce ga masu cewa babu Allah kuma su Allah bai da iko ko ka hanji wani abu na hmm. tabi na ga wasu abubuwan da wurin mahalin suna ko da an yi da ya san cewa wannan abubuwan ba su ba su bai kamata a dingina ma Allah su wani misali kamar wani kamar nan da ake ta cewa nan da da da Allah bai kasance kaza kaza ba da da rayuwa ko na bai tabbata ga shi ko wasu abubuwa da sauransu eh, haka ne mana wannan ne ba haka bane da a ce Allah ba kadim bane shi dole zai faru me fi suran wannan da a ce tun fil azar babu Allah da ya zan rai a hankalci akwai matsala da zai yi a ce Allah ya kare da zai yi a ce Allah ya mutu da da ya kori ga Allah da za a ce akwai lokacin da babu shi kenan na kuskuren da a ce Allah ya yi misali da halitta da ya zan rai. in Allah ya daidai da mu ya zan ya yaya da a ce siffan wadatuwa a ce Allah ba wadatacce ba ne zai zama bukaci da a ce Allah ba ba bane da bai zama iko ba da a ce Allah ba rayayye bane mai nufi ko masani kuma a ce Allah ba mai iko bane da ban ga duniya ba sai faɗa abin da ya faɗa nan yawwa ba matsala yi da abin da suka faɗa a hankalce daidai ne sun yi amfani da kwakwalwa ne wajen kokarin rati. ga masu inkarin samuwan Allah ko abin da ya kama da wannan Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka